يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو الحميس أشرين دا هدو أشرين دا بيار رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya yi daidai da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara. Mai tambaya yana tambaya dangane da mutum ne ya ɗauki alƙur'ani a masallaci sai ya tafi da shi gida yana karantawa, yana da laifi. sai a canza ibarar mutum ne ya saci ƙur'ani a masallaci sai ya tafi da shi gida yana karantawa shi ne asalin tambayar. in ya sata a wani wuri a waje akwai laifi ko babu don kuma ya sata a cikin ɗakin Allah kuma shi ne hukuncin shi haka in ya ɗauke ƙur'ani ya yin laifi a wani wuri wanda bai da daraja bai da kima bai kai yin laifi a wuri wanda yake mai daraja mai ƙima ba da haka mutum ya ɗauki abu na masallaci ya je yana amfani da shi wannan ba ƙaramin laifi ba ne babba wanda yake haƙƙi ne na al'umma da yawa gara sauƙi-sauƙin haƙƙin wani mutum ɗaya wanda na mutum ɗaya ne amma haƙƙin al'ummar masallacin gaba ɗaya in suka yi maka layi ranar alƙiyama ba za ka iya biyan abin da ka sata ba da haka idan mutum ya ɗauki abu a masallaci lalle ya yi laifi mai girma inda ya kamata a ce shi ne ya kawo sannan kuma ya ɗauka amma wanda ya aje ƙura'anin ko ya aja waƙafin ƙur'anin a masallaci ba abin da zai shafi ladan shi da niyyar shi abin da ya baya aje domin shi ladan nan zai ci gaba da samun wannan ladan sawan a masallaci aka karanta ko a wani wuri aka karanta ladan shi yana nan yana gudana yanda yake daga idan kayi niyya na aikin alkhairi akan abu kayi abin Allah zai baka ladan wannan niyyar da ka aikata ko da abin ya samu wata matsala wadda kai baka sani ba kawai wanda zai zo ya ce zai bada sadaka a yi abu ko zai bada taimako a yi abu ya ce ai in ya bayar ma watakila ba yi za a yi ba wannan ba abin da ya dame ka in ka yi niyya ka bayar a yi abu da shi Allah niyyarka yake amfani da shi wannan an yi ko ba a yi ba wannan kuma wani abu ne daban ya danganta da wanda ya ɗauki wannan alhakin amma kai da kai aikin ladanka yana nan cikakke a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan ya ce menene hukuncin mai itikafi kuma yana jin tafsir a rediyo kuma yana ƙura volum yana damun sauran mutane a halin yana cikin masallaci wannan cutarwa ne ga al'umma duk wani abu da zaka yi wanda zai cutar da wani wannan haramun ne sawa'un a masallaci ne ko ba a masallaci ba sawa'un lokacin da mutum yake itikafi ne ko ba lokacin da yake itikafi ba shi yasa hatta a sallah ba a so kai sallah ka ɗaga sautin da wani yana so ya huta ko ya bacci a lokacin ka cutar da shi sai zama maimakon ka yi abin da za ka samu lada sai zama zunubi za ka rinka samu a kan wannan abin. Akwai aikin da aiki ne na samun lada, na sunna ko mustahabbi, amma garin yin shi kuma sai ka yi abin da yake haramun ne, shi kuma haramun laifin shi ya fi um, sunna ko mustahabbi, sai zama abin da za ka ɗauka na zunubi ya fi ladan da za ka samu. Daga ciki akwai irin wannan. ce kana so ka saurari karatu ko wa'azi wannan ba a hana ka ka ji ba ka ji kanka amma ka sa wani sai ya ji ko ka ɗaga sautin da wani sai ya rinka ji ko kai ne za ka yi karatu ka rinka yi da karfi ga wasu kuma suna cikin masallaci to wannan akwai cutarwa shi yasa ko sallah mutum zai rama ba a ce mutum ya ɗaga sautin shi in zai yi sallah bayan wasu raka'o'i sun kubuce mai ba zai yi gwargwaron yadda zai jiyar da kanshi kada ya rinka jiyar da wani ya cutar da wani da wannan abin da yake yi aka babban abin da ya wajaba akan mutum shine ya kare kanshi daga duk abin da ya san akwai shiga haƙƙin wani domin shiga haƙƙin wani ba ƙaramin al'amari bane sai zama ladan da kake tarawa kana tara wani ne kana tarawa wani yana kwashewa saboda ka cutar da shi da wannan abin da ka wani ya ce mutum ne yake azumi kuma sai ya ji bakin shi kamar yana wari da haka gudun kai ya cutar da mutane sai ya yi sai ya yi brush garin wanke baki kuma sai wani abu ya wuce mai a wuya ya hukuncin azumin shi shi warin baki ko warin baki na mai azumi wanda ake magana a kan shi khalufu famis sa'im ba daga cikin baki yake fitowa ba daga ciki yake fitowa Daka wannan khaluf din wanke baki baya kawar da shi dama in warin baki ne dama asali mutum yana da ba azumi yake haifar da wannan warin bakin ba shi wannan khaluf ɗin tiriri ne na cikin cikin mutum da rashin abinci da yake ciki yake sa wannan zafin tiririn yana fitowa sai a rinka jin wannan yanayin canjin yanayi na wannan na bakin mai azumi wannan kuma wanke baki bai sa wannan abin ya tafi da aka dan mutum ya wanke baki saboda wannan wannan ba zai kawar da shi ba sai dai in dama asali yana fama da wannan matsalar ta warin baki to wannan dama ko yana azumi ko baya azumi wannan abun yana nan ba hana mai yin azumi ya wanke baki ba sawa'un da aswaki ko da brush da man wanke baki abin da yake na ɗanɗano ne iya baki wannan mai baya lalata azumin mutum baya taɓa azumin mutum shi yasa hatta wanda yake girki zai iya ɗanɗana girkin da harshen shi iya harshen shi ya ji ɗanɗano ba tare da ya haɗiye ba abinda zai ɓata azumi shi shine abinda ya wuce ciki amma duk wani ɗanɗano na asuwaki ko asuwacin ɗanye ne yana da ɗanɗano a cikin shi wannan ba zai shafi azumin mutum ba da haka mutum ya wanke baki da mai na wanke baki azumin shi yana nan matsalar shine idan ya haɗiye wani abu haɗiyewar idan ba da gangan ba ne babu komai a kan shi idan kuma da gangan ne da sakaci a ciki to wannan ya zama azumin shi ya ya lalace kenan zai yi abinda wanda azumin shi ya lalace da gangan yake yi. wannan yana magana akan menene hukuncin mai aikin banki shin akwai riba a ciki asali dama bankin ai an gina shi ne akan riba shine asalin abin da aka gina abin da ya kamata mu gane shine asali banki mu'amalar banki asalinta an gina ta ne akan abin da ya saba ma shari'a shine asali asali fikirar banki da ta zo an gina ta ne akan abin da yake sabanin shari'ar musulunci domin asali an gina fikirar banki ne akan bayar da bashi da kuma karɓan bashi sai kuma abu na uku shine sauƙaƙe ma mutum hanyar da zai samu bashi wayannan sune abubuwa guda uku wanda sune asalin fikirar gina banki a duniya hanyoyin da za a ba da bashi ko hanyoyin da za a karɓi bashi ko kuma hanyar da za a sauƙaƙe ma hanyar ba da bashi a shigar ma a tsaya ma ka zo a baka bank draft ko wani abu makamancin haka wanda za ka iya karɓan bashi a wani wuri a sauƙaƙe ma hanyar karɓan bashi wayannan abubuwan guda uku sune asali a banki duk wani abu da ya shigo daga baya ya shigo daga baya ne sai a ƙara su maganar ajiya ko adana abu ko wani abu makamancin haka wannan duka wasu abubuwa ne wanda suka shigo daga baya akan asalin banki amma asali an gina shi akan wannan ne ita kuma shari'ar musulunci ta gina bashi ne akan matsayin uqud ne uqud ne waɗanda suke na musa'ada kulli ne alaka ce ta taimako bashi a shari'ar musulunci taimako ne da aka bashi a shari'a shi yasa ba a yadda a ƙara wani abu ko a rage wani abu ba saboda asali an gina shi akan uqud ne ta tsawwi ne shi taimako ne na tsakanin al'umma da junansu shi yasa shari'a bata yadda a ƙara ko sisi akai ba aka sai da an ƙara ya zama riba saboda ya fita daga uqud wayanda suke na tatawwu ya shiga wani abu na kasuwanci daban kuma shari'a bata yadda da wannan ba da bashi duka an gina shi akan taimako ne a shari'a shi kuma banci an gina shi akan bashi ne a matsayin sana'a da samun wani abu akan harkar bashi to wace yasa fikirar kanta asali ta ci karo da addini ta ci karo da addini daga asalin abin da yake ya shafi mu'amala ta banki ta gina akan samun kuɗi ta wannan harkar ne ita kuma riba haramun ne kuɗin riba kuma haramun ne yana nan a matsayin haramun shi yasa ya zama mu'amala ta banki take zama haramun kuma aiki na wannan yake zama haramun a shar'anci saboda da wannan dukiyar ne za a yi ta'amuli wannan shine asali da malamai da suka yi magana akan abin da ya shafi banki wayanda suke da alaka da shari'a sun yi bincike mai girma dangane da wannan da kuma alaka da take tsakanin ciniki da kuma harkar banki na na zamani da haka babu wata hanya da take fita daga wannan ƙa'idojin ciniki a shari'a suna nan munzabitsa, tabbatattu wanda an tsara su an fitar da tsare-tsare na shari'a ba wani abin da shari'a ba sai bayani akan shi ba a harkar ciniki da kasuwanci duk abin da ya fita daga wannan to yana fadawa ɗayan wayannan abubuwan ko rere mata shigo ko kuma ya zama akwai zarar a ciki za a cutar da me wanda za a yi mu'amalar da shi ko kuma shi mai mu'amalar zai cutu ɗayan biyu wannan dama su ne abubuwan da shari'a ta haramta na kasuwanci ko dai ya zama ko saboda riba ko kuma saboda shi wanda za a yi cinikin da shi zai cutu mai siya ko mai siyarwa da aka duk abin da aka haramta na kasuwanci za ka samu akwai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku ko dai akwai zarar ko kuma akwai riba a ciki ko kuma akwai jihala shine na uku akwai rashin sanin haƙiƙanin al'amarin abu ne wanda yake a rufe ba san haƙiƙanin yadda yake ba to duk abin da aka hana na kasuwanci a shari'a yana komawa zuwa ga waɗannan abubuwan guda uku galibi Wani ya ce mutum ne ya yi haɗari na mota ya buge mutum goma duk suka mutu ya azumin kafara zai kasance kafara rai daidai take da diyya yadda kowane mutum ɗaya za a biya diyya shi haka kowane mutum ɗaya za a yi kafara shi bayan kafara ɗaya ta zama kafara adadin mutane gaba ɗaya kamar yadda ba za a biya diyar mutum ɗaya ta zama diyar su duka gaba ɗaya ba kowane rai yana da diyar shi mai zaman kanshi to haka kowanne rai yana da kaffara shi mai zaman kansa da haka zai zama akwai kaffara na adadin rayukan da aka rasa akan wanda ya zama sababi na rasa waɗannan rayuka ila dai ba zai zama adadin ajera gaba ɗaya ba kowanne ɗaya za a iya yin nashi a huta kuma a yi wani haka har a gama gabaki ɗaya ba za a ce aka fara daga na farko babu tsayawa sai an dire a na ƙarshe gaba ɗaya ba na biyu ya ce eh, mutum ne ya yi shi ma ya yi haɗari har aka rasa rai a cikin motar to zai yi azumi akan wannan haɗarin abin da ya shafi hadari wannan za a je a nemi wayanda suke da alaka da wannan haɗari. za a nemi road safety su za su ba da hukunci a kai wane ne da laifi ko wane ne da matsala matsalar waye na faruwar abin to wannan shine za a tura ma hukuncin yi da haka wayanda suke jami'ai na hanya sune ne za su bayar da laifin za su tura laifin akan waye ba kowane mai mota kawai in yayi hadari shine mai laifi ba ba kuma kowane wanda aka buge shine mara laifi ba daga jami'ai wayanda suke da dokoki da ka'idoji na hanya su ne za su iya tabbatarwa wane ne mai laifi a nan wane ne mara laifi wanda za a tura mai wannan hukunce-hukunce na, na shari'a kawai an saba ne a nan musamman a nan ƙasar duk wanda yake mai tuɗi da yayi shine mai laifi wanda kuma ba shi bane mai tuki shine mara laifi daga aka ɗora wannan ya zama shine asali a asali ana duba menene ka'ida ta sa menene doka ta sa wanda suke da alhakin wannan menene abin da suka bayar to wannan shine abin da za a yi hukunci akai wanda yace yana ganin mutane suna zuwa masallaci lokacin sallar magariba suna bakin su yana cin wani abu ko suna motsi kuma suna yin sallah a haka ba tare da sun wanke baki ba abin da yafi shine mutum idan ya ci wani abu kafin ya sallah yana da alwala ya kuskura bakin shi saboda kada wani abu yanda yake cikin bakin shi daga cikin abin da ya ci ya wuce mai yana sallah ya zama sallar shi ta ɓaci kenan ya ci wani abu a cikin sallah amma idan mutum yana sallah dan dan yana jin ɗanɗanon wani abu da ya ci a cikin bakin shi matukar ba haɗiye wannan ɗanɗanon ya yi ba da yake ji a bakin shi wannan ba zai ɓata sallar shi ba sallar shi tana nan matukar dai bai haɗiye wannan abun ba idan ya haɗiye abun shine matsayin ya ci wani abu a cikin sallah idan mutum ya ci wani abu kuma a cikin sallah sallar shi ta ɓaci sai ya sake sallah da haka in ya rike bakin shi bai haɗi ya komai ba har yayi sallah ya gama to wannan sallar shi na nan idan kuma ya ji ɗanɗanon abu ya ji abu a bakin shi kuma ya haɗiye a cikin sallar to sallar shi ta ɓaci sai ya sake sallah wallahu alam muna cikin suratul jumu'a من آية آية تقص زام تاشي أكن آية ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe sura mai albarka da yabo da kirari ga kanshi sannan kuma da bayani dangane da falalar wannan al'ummar ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ilmantar da al'umma da yake sannan magana akan faɗan wasu sifofi na zargi na Yahudawa saboda gargadin wannan al'ummar kada su faɗa wannan tarkon wanda Yahudawa suka faɗa ciki sai Allah ya yi kira ga al'umma ya yi kira ga waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya salati idan aka yi kira don yin sallah min yawmil juma'ati ma'ana fi yawmil jumu'ati a ranar juma'a aka kiran sallah na juma'a kenan sai Allah ya ce fas'au ila zikrillah ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah subhanahu wata'ala wa darul bay' kuma ku aje ciniki da kasuwanci anan Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa in an kira sallah wannan ayar yana daga cikin dalilai wanda suke tabbatar da halarcin kiran sallah a lokacin sallar juma'a kuma sallar da ake magana a nan da aka ce ina idanu diya salati ana maganar kiran sallah na farko na biyu da ake yi a lokacin da liman ya hau minbari shine kiran sallar da ake yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka zamanin Abubakar haka zamanin Umar haka farko farkon khalifancin Uthman ibn Affan radiyallahu an a lokacin da al'umma suka yi yawa mutane suka yi yawa sai Uthman ibn Affan ya umarni ake yin kiran sallah kafin liman ya fito gab da liman zai fito sai a yi kiran sallah a wannan gini akwai wani gini gini a kasuwa wanda yake mai tsawo shine yafi kowanne gini tsawo wanda yake kusa da masallaci da sai a hau kai sai a kira sallah da sanar da mutane cewa liman ya kusa fitowa sai kowa ya shirya ya zo masallaci sai liman ya zo ya samu mutane a cikin masallaci da an yi wannan shine kiran sallah na farko da ake yi na ranar juma'a wanda aka fara shi a lokacin khalifancin Usman ibn Affan radiyallahu anhu amma anan da aka ce idan lis-salah ana magana ne akan kiran sallah na biyu wanda daga shi ne za a fara hudu ba idan an yi kiran sallah Allah ya ce au ila zikrillah ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah anan zikrullah waɗansu malamai suka ce ana nufin hudu ba ana ku yi gaggawa zuwa ga sauraron huɗubar juma'a waɗansu kuma suka ce ana nufin as-sala ana nufin ku yi gaggawa zuwa ga sallah idan an ce gaggawa zuwa ga sallah sallar juma'a dama ta kunshi bangarori rukunnai guda biyu shine huɗuba da kuma sallah shi yasa waɗansu malamai suke cewa raka'a hudu ne sallar azhar da aka hudubar juma'a ita ce maimakon raka'a biyu sannan sai ayi yi raka'a biyu sai zama an samu raka'a hudu kenan kina wanda bai samu hudubar juma'a ba bai samu raka'a biyu na sallar wannan ranar ba ya samu rabi bai samu rabi ba da haka waɗansu suka ce abinda ake nufi da zikrullah anan ana nufin sallah idan ana nufin sallah ya kunshi hudu ba da kuma yin sallar gabaci daya waɗansu kuma suka ce a'a duka ake nufi fas'au ila zikrillah shine ku yi gaggawa zuwa ga sauraron hudu ba da kuma yin sallar da kuma yin sallar juma'a anan an ce fas'au ku yi gaggawa me ake nufi da gaggawa nan? gaggawa da ake nufi malamai suka ce ana nufin himmatuwa da shiri da kuma sa nufin tafiya zuwa ga sallah shine gaggawar da ake nufi ba gaggawar da ake nufi a taho da gudu ba ba wannan gaggawar ake nufi ba ba wannan sa'ayu din ake nufi ba ana nufin sa himmatuwa zuwa ga juma'ar da shirye-shirye da komai wanda ya shafi tafiya zuwa masallaci shine fas'au ila zikrillah Waɗansu kuma suka ce fas'au anan ana nufin famshu mana ku yi tafiya zuwa ga ambatan Allah kamar yadda Allah yake cewa falamma balaga ma'ahu sa'aya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara as-sa'yu anan ana nufin al-mashyu ana lokacin da ya kai halin tafiya to sai suka ce anan shi ma ana nufin fas'au ila zikrillah ana nufin ku tafi zuwa ga ambatan Allah saboda gaggawa domin tafiya wurin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana manzon Allah ya ce idza uqimatis salat fa'tuha wa antum tamshun wa la tusri'u aw riwaya fama adraktum fasallu wa ma fa'atakum fa'atimmu manzon Allah ya ce idan aka tayar da sallah ku taho sallah kuna natsuwa kuna tafiya a natse kada ku rinka gaggawa kuna gudu kada ku rinka gudu da sauri a hanya sai sai fa ma adraktum fa sallu abinda kuka riska da liman sai ku yi sallah tare da shi wa ma fatakum fa atimu wanda kuma ya kubuce muku to sai ku ci ciko abinda ya kubuce muku kenan sai suka ce anan ba ana nufin fas au ayi gaggawa ba saboda waɗancan hadisan da suka zo suka yi magana a kan cewa ba a yin gudu-gudu domin zuwa yin sallah haka ba za a zo a tayar da sallah a ga mutum yana gudu yana ta tafiya babu natsuwa a wurin tafiya sallah ɗin ba shi yasa a ƙira'ar Umar ibn al-Khattab da Abdullahi ibn Mas'ud suke karanta wannan ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a famdu ila dhikrillah maimakon fas'au ila zikrillah har abdullahi ibn mas'ud yake cewa law qara'tuha fas'au la ta'aytu hatta ya ridai yace inda na karanta shi fas'au ila zikrillah to da in zan zo masallaci gudu zan rinka yi har sai mayafi na yana faduwa saboda shine ma'anar fas'au ila zikrillah amma da yawa malamai da magabata suka fassara cewa fas-au din ba wannan sa'ayu na gudu da gaggawa ake nufi ba ana nufin as na nufin abin wanda suka ce nufi da shiri ake nufi sun kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha yayi aiki irin na lahira yayi shiri irin na lahira sai zama shine au ila zikrillah ku yi shiri ku himmatu zuwa ga sallar juma'a da kuma sauraron huɗuba anan an kira huɗuba da kuma sallah da cewa zikirullah. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa haka kuma an ce a yi shiri da gaggawa kada mutum ya rinka jinkiri wurin zuwa masallaci musamman ranar juma'a saboda yana asarar falala mai yawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a hadisi sahihi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man iktasala yawmal juma'a thumma kharaja ila as-salah duk wanda ya wanka a ranar juma'a sannan ya fita ya je masallaci sai ce fa ka'annama qarraba badana wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqara wa man raha fi as-sa'ati ath-thalitha fa ka'annama qarraba kabshan aqran ومن راى في الساعه Rabi'a. فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب فكأنما قرب بيضة manzo Allah ya ce duk wanda ya wanka da sassafe daga gida ya tafi masallacin juma'a Ya yace kaman daidai yake da wanda ya ba da sadaka na raƙumi ladan shi ɗaya ga wanda ya ba da sadakar raƙumi fi sabilillah wanda kuma ya tafi a sa'a ta biyu bayan sa'a ta farko ta wuce ya tafi a sa'a ta biyu daidai yake da wanda ya bada sadakar saniya wanda ya tafi a sa'a ta uku daidai yake da wanda ya bada sadakar rago lafiyayyen rago mai kaho wanda ya tafi kuma a sa'a ta hudu daidai yake da wanda ya bada sadakar kaza wanda ya tafi a sa'a ta biyar daidai yake da wanda ya bada sadakar kwai sai manzon Allah ya ce fa idza kharaja al-imamu a lokacin idan liman kuma ya fito hadaratil mala'ikatu yastami'una adh-dhikr sai mala'iku su ma su aje aikin rubuta wannan sakamakon da wanda yazo na farko da shigar da su alis har ƙarshe in an kai sa'a ta biyar ta ƙarshe liman ya fito sai manzo Allah ya ce sai su aje aikin su sai su dawo su ma su zauna suna sauraron zikiri sai ce yastami'una adh-dhikr bana adh a wannan hadisin shine huɗuba da liman zai gabatar da kuma sallar da za a gabatar ta juma'a da shine ma'anar fas'au ila zikrillah haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani akan falalar zuwa masallaci musamman kuma zuwa da wuri a masallar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da yazo a cikin musnad na Imam Ahmad da sunan na Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibnu maza da Imam Nasa'i manzo Allah hadisin Aus Ibnu Aus at-Taqafi manzo Allah yace man ghassala wa iktasal wa bakkara wa ibtakar wa dana wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam was-sama wa lam yalghu kana lahu bi kulli qatwatin ajru sana ajru siyamiha wa qiyamiha manzo Allah yace duk wanda ya wanka ya tabbata yayi wanka cikakke ranar juma'a sannan wa bakkara wa ya yayi tambako ya fito da wurwuri ya taho masallaci wa masha wa lam yarkab ya tafi a ƙafa bai hau abin hawa ba sannan kuma wa min minal imam zo kusa kusa da liman bai yi nesa nesa sahun baya baya ba sama kuma ya tsaya ya saurari abin da liman din yake faɗa walam yalqu sannan bai yi wani wasa na nagau a lokacin da ya zo masallaci ba manzo Allah ya ce kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru sana duk taku ɗaya da zai yi daga gida zuwa masallaci za a rubuta mai ladan aikin shekara ɗaya sannan kuma za a goge mai ladan za a goge mai shekara ɗaya manzo Allah ya ce ajru siyamiha wa qiyamiha duk taku ɗaya yana da lada na azumin shekara ɗaya cikakke yana da ladan qiyamul laili na shekara ɗaya cikakku kowane taku ɗaya in taku dubu yayi yana da ladan azumi na shekara dubu yana da ladan qiyamul laili na shekara dubu shine abin da zai samu a lokacin da ya zo masallaci sannan zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana cewa mutum ya zo a sifa wadda take nuna cewa wannan ranar juma'a ce shi yasa manzon Allah ya wajabta yin wanka na juma'a kada mutum ya zo babu shiri hadisin Abu Sa'id al-Khudri a Bukhari da Muslim manzon Allah ya ce ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wajibi ne akan duk wani baligi wajibi ne akan shi ranar juma'a kada ya zo masallacin juma'a sai yayi wanka haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim har ila yau wanda abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya rawaito manzon Allah yake cewa idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil idan ɗayan ku zai zo sallar juma'a to ya tabbatar yayi wanka kafin ya zo a wata riwayar hadisin uh, Abu Sa'id al-Khudri wanda ya gabata cewa gusul juma'ati wajibun ala kulli muhtalim a wata riwayar hadisin manzon Allah ya ce wa an yastanna wa an yamassa tsiban ko wa an yamassa ma sha'a min at-tib kuma mutum yayi aswaki kafin ya zo masallaci bana ya wanke bakin shi sannan kuma ya sa turaren da Allah ya hore mai gwargwadon abin da Allah ya hore mai na turare ya sa a wata riwayar manzo Allah ya ce walau min tibi ahlihi ko turaren matakka ne in ba ka da shi ka san yau juma'a ka je ta samma ta taimaka ma ka ɗan shafa ka zo masallacin juma'a kana kanshi manzo Allah ya ce koda na iyalinka ne ka je ka dan samu a shafa maka ya zama ka zo masallacin juma'a a shirye a hadisin eh, ibnu maja manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma ala ahadikum law ishtara thawbayn li yawmil juma'a manzo Allah ya ce me zai cutar da ɗayan ku in ya sai riguna guda biyu sababbi wanda zai rinka sawa ranar juma'a me zai zai rage ka me zaka ragu da shi dan ka sai tufafi sababbi wanda zaka rinka sawa ranar juma'a ba na zargi ne ga wanda bai yi wannan ba bana me zai rage ka dukiyarka dan ka mallaki tufafi ka cire abin da kake da shi ka siyo kaya wanda zaka rinka sawa ranar juma'a sai me zaka ragu da shi ba abin da zaka ragu da shi da haka manzo Allah ya ce ba abin da zai damu cutar da ɗayan ku dan ya mallaki ya sai tufafi guda biyu wanda zai rinka sawa ranar juma'a ghayra ghayra thiyabi mihnatihi banda tufafin aikin shi ana manzon Allah baya so kawai ka taso kwadago kata kata kawai a ganka ka shigo masallacin juma'a yace ka mallaki kaya masu kyau wanda in ka gama abin da zaka yi ka cire ka sa kaya masu kyau ka san yau juma'a ka zo juma'a a ga kowa tsaf a ga kowa yayi wanka ya sa turare ya sa kaya masu kyau shine abin da ake so ranar juma'a Da ka juma'a tana buƙatar kulawar mutane mu ba ta kulawa mu daina ɗaukanta kamar kowace rana kawai mutum zai taso dukun dukun haka zaka ga wani ya shigo masallaci kowa na jin nauyin ma ya hada sahu da shi Ta sa kayanka masu kyau kayi wanki wani kuma ya zo dukun dukun ya zo ya manne ma a cikin sahu saboda shi ƙazami ne bai san darajar ranar juma'a ba daga ranar juma'a ana buƙatar cin daban saɓanin ranar sauran kwanaki tana daga cikin alkhairi da Allah ya bama wannan al'ummar shi yasa ma aka kawo wannan maganar a ciki tana cikin alkhairin da Allah ya ba wannan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ita ce ranar da aka umarci sauran al'ummomi kafin ku sai suka bace ba su iya dacewa da juma'a ba yahudawa suka cinci asabar nasara suka cinci lahadi manzon Allah yace mu kuma fahadanallahu lahu sai Allah ya shiryar da mu ya shiryar da mu ranar juma'a din muka gane ta muka cinke ta ya zama Allah yayi mana shiriya ya ba mu ya zama ranar juma'ar ita ce ta mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mu ne karshen zuwa kuma mu ne a gaba ranar alkiyama mu ne da juma'a yahudawa da asabar nasara da lahadi haka mu ne karshe kuma mu ne farko ranar alkiyama don haka mu za a fara yi mai hisabi a ranar alkiyama saboda mu ne muka samu arziki na ranar juma'a a cikin sauran al'ummomi da haka rana ce mai daraja rana ce mai matuƙar mahimmanci shi yasa ma ake kiranta da suna yawmul juma'a ranar juma'a din ranar tattaruwa wannan su malamai suka ce an kira ta da wannan sunan ne saboda me saboda ita ce ranar da Allah ya tattara halittu gaba ɗaya a cikinta, aka gama halittu duka a cikinta, shi ne rana ta shida ta ƙarshe, da Allah ya ce shi ya halitti sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu fi sittati ayyam a cikin kwanaki shida. Ranar Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a shi ranar ƙarshe aka gama. Da haka wannan ita ce ranar da aka gama tattara halitta domin a cikinta ne aka halicci annabi Adam alaihi salam aka busa mai rai manzo Allah ya a cikin ta aka halicci annabi Adam a cikin ta aka busa mai rai a cikin ranar juma'a aka sa ya shi a cikin aljanna a cikin ranar juma'a aka sauko da shi duniya sannan kuma a cikin ranar juma'a za a yi busa kaho za a yi tashin alkiyama sannan a cikin ranar juma'a za a tayar da mutane ranar alkiyama Daka ranar Juma'a rana ce ba kaman sauran kwanaki ba. Din musulmin da yake ɗaukar ranar Juma'a kaman kowace rana, to wannan bai kimanta ranar, bai kimanta wannan ni'imar haƙiƙanin kimantawa ba. Bai darajta wannan falalar haƙiƙanin darajawa da Allah maɗaukacin sarki ya yi mana ba. aka rana ce mai matuƙar falala, rana ce mai daraja don haka a ciki ake tattara mutane a kowane mako. domin a yi ibada ta sati ita ce ranar juma'a ɗin a tattaru a yi sallah a yi wa'azi sannan kowa ya tafi zuwa ga neman abin da ya shafe shi na rayuwa da haka anan Allah ya ce iza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillah ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wa zarul ciniki siye da siyarwa sai aka ce albai'u ba a ce ashira'u ba saboda wancan yana lizimta wannan dama siye da inda siye da siyarwa yake a hada suke sai aka ambaci ɗaya saboda nuni akan akan ɗayan da aka a aje duk wani abu na ciniki don haka malamai suka yi ittifaqi malamai suka yi ijma'i akan cewa daga lokacin da aka fara kiran sallah na biyu a ranar juma'a to duk wani ciniki haramun ne duk abin da ka siya da ribar da ka ci da cinikin da kai wannan kuɗin haramun ne tsantsa idan ka ci ka ci haramun idan ka ci yadda iyalanka ka ci yadda su haramun idan ka ci riba ka ci ribar haramun daga duk abin da zai biyo baya na ciniki wannan haramun ne shine ma'anar wazarul bai Allah ya hana ciniki a wannan lokacin idan kai kayi haramun sabanin malamai shine cinikin ya kullu ko bai kullu ba amma dai bil ijma cinikin haramun ne amma ya kullu ko bai kullu ba shine malamai suka yi sabani waɗansu malamai suka ce ya kullu waɗansu kuma suka ce a atin da dai ciniki ne na haramun to wannan cinikin batacce ne batil ne a shari'a shari'a bata yadda da shi ba daga ciniki ne wanda shari'a bata yadda da shi ba haka ana kiran sallah shagon kana buɗe ana siye da siyarwa ko kana aikin kwadago da na ciniki da wannan a wannan lokacin duka wannan aikin gabaki ɗayan shi haramun ne da haka Allah ya yi umarni da cewa wazarul bai sai da mutum ya yi hila irin hilar ashabu sabti wanda Allah ya haramta musu kamun kifi ranar asabar suke zuwa su haƙa rami kifin ya shiga ranar lahadi su kwashe to haka ake yin wannan hilar wayancan mutanen da suka yi haka Allah ya ce kulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah ya fushi da su ya mai da su birai gaba ɗaya aka shafa garin suka koma birai to haka mutane suke yi yanzu irin wannan hila suke yi ranar juma'a sai kwashi mutane sai a je shago sai a zauna sai a tura wannan ya tafi masallacin karfe ɗaya in ya dawo sai ya tsara shagon wannan sai ya tafi masallacin ɗaya da rabi ko karfe biyu wai sai an yi cinikin a lokacin ai dai an je an yi sallar wannan shine nafsin abinda waɗancan mutanen suka yi ma Allah suka yi dabara akan hukuncin Allah Allah ya saukar musu da bala'i da wannan azabar Allah ya mai da su birai gaba ɗayansu to haka mutane yanzu suke yi a kasuwa wai shagon ne da Allah da ya baka arzikin da wadatar da jarin da komai amma ba za ka iya rufe shagon awabi ba Awabi shagon ba zai kullu ba dole sai yayi dabara yanda zai yi ma dokokin Allah hikima ya tsallake wannan hikimar to haka da yawa ƴan kasuwa suke yi sai ya tara haram din sai ya saba ma Allah ta wannan ko ta wace hanya ce da anan dai Allah ya riga ya haramta kuma yayi umarni da cewa idan aka riga aka kira sallah komai ya gama kenan shi yasa da wannan malamai suka tabbatar da cewa ba wani abu da mutum zai iya yi idan aka riga aka kira sallah kowa zai aje komai hatta a masallaci yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi su rinka yawo ana hudu ba suna neman taimako an an kira sallah ana kiran sallah neman taimako a masallaci ya zama haramun duk wanda ya zagaya ya saba ma Allah ya kowa ya gama aiki kenan abinda za a yi kawai a wannan lokacin shine au ila zikrillah koma a saurari hudu ba shine aikin da yake na wajibi akan kowa sai dai wanda yake na wani aiki na dole na tsaro ko wani abu makamancin haka wanda dole sai an tsaya a kan shi za a yi wannan shi ne mutum zai ce da damar da zai iya yi amma ba haka ba ba wani aiki da mutum zai yi ya zama cewa bai saba ma Allah a wannan lokacin ba wanda ba sauraron hudu ba bane sai Allah ya ce zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi a gare ku mana da kun ji wannan lokaci yayi ku gaggauta zuwa masallaci ku saurari abin da za a faɗa a masallacin ranar juma'a kuma ku aje duk wani harka na ciniki na rayu na abubuwa na duniya to wannan shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in dai kun sani in dai kuna da sani ku ba jahilai bane ku ba waɗanda Allah ya toshe kwakwalwarsu bane to in dai kun sani wannan shine mafi alkhairi a gare ku za ku san cewa ku bar komai ku dawo zuwa ga wannan shine alkhairi a gare ku a duniya kuma shine alkhairi a gare ku ranar alkiyama فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم وانا ayar tana أكان رحمر الله لتوسين الله قبائي Allah madaukakin sarki yace fa idza qudiyatis sala idan aka idar da sallah aka gama huduba aka yi sallah aka gama fantashiru fil ardi to ku watsu a bayan kasa iya lokacin da nace kada ku je ko ina shine iya wannan lokacin hudubar kawai da sallah shine kawai na tsare muku amma idan an gama ana gamawa fantashiru fil ardi ku watsu ku tafi mai tafiya office ya tafi mai tafiya kasuwa ya tafi mai tafiya ko ina ma ya tafi shine fantashiru fil ard daga musulmi ba a san shi da cewa sai an bashi hutu ranar juma'a ba cewa ba zai yi aiki ba saboda ranar juma'a ce a'a lokacin da aka kira sallah ka aje komai ka zo lokacin da aka gama fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah ku je ku nemi falalar Allah ku je ku nemi falalar Allah dan an ba wani wanda addinin shi Be aiki a wannan rana kada ka ce kai ma tun da kai ma to musulmi ne kai ma sai an baka hutu ranar juma'a kada kai koyi da kafirai a wannan sifar ka zauna ka yi aiki gwargwadon abin da ya kama dakan an gama sallah Allah ya ce fantashiru fil ardi ku watsu a bayan ƙasa wabtagu min fadlillah ku je ku nemi falalar Allah subhanahu wataala Me sana'a ya je sana'ar shi Me aiki hannu ya je aikin shi Me ofis ya je ofis ɗin shi kowa ya je ya nemi falalar Allah a bayan ƙasa saboda me saboda addinin musulunci ba addinin zaman banza bane ba addinin kasala bane addinin a tashi a je a nemi falalar Allah ne falalar Allah kuma ba a masallaci ake zama kawai a daga hannu a sai Allah ya bamu falalar shi ba a'a sai an yi fantashiru fil ard sai an tashi an watsa bayan ƙasa sai an je an nema sai Allah ya bayar shine fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah sannan wadhkurullaha katiran ku ambaci Allah da yawa ba kaɗan ba la'allakum tuflihuna za ku samu babban rabo duniya da lahira mana idan kun yi sallar wadda ita zikirullahi ne sannan kun fita inda aka ba ku dama ku fita to kada ku manta da ambatan Allah shine wazkurullaha katiran tunda yanzu an ce fas'au ila zikrillah ku yo gaggawa ku zo ambatan Allah to an gama an yi sallar an yi hudubar an yi addu'a an tafi to kada ku manta kuma ko kun tafi inda kuka tafi neman falalar Allah din shine wazkurullaha katiran ku ambata Allah da yawa musamman wanda suka tafi kasuwa domin zikirin Allah a kasuwa yayi ƙaranci da yawa gafala ta yi yawa a kasuwa shi yasa ma yin zikirin a cikin kasuwa yafi komai falala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa duk wanda ya shiga kasuwa ya ce, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kutibat lahu alfu alfu hasana wa muhiyat anhu alfu alfu sayyi'a manzo Allah ce duk wanda ya shiga kasuwa ya ce, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace za a rubuta mai ladan aiki miliyan ɗaya za a kankare mai zunubi miliyan ɗaya ya shiga kasuwa kawai yayi wannan zikirin shi yasa wasu daga cikin magabata suke shiga kasuwa haka kawai su je su la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir su fito wani kuma yana zaune a cikin kasuwar tun safa har yamma bai yi ko guda ɗaya ba wannan ita ce asara kenan wannan din ribar da ya ci ya faɗi komi ribar da ya samu a kasuwar to ya faɗi yayi asara a wannan wani da haka Allah ya ce idan an fita neman falalar Allah to kada a manta kuma da ambatan Allah shine wazkurullaha katiran ku ambaci Allah da yawa da yawan ana magana ambatan Allah Allah kawowa yake yi yace da yawa ba ɗan kaɗan ba saboda koyaushe akwai zikirin da za yi in za ka kwanta bacci akwai in ka farka cikin dare akwai in ka yi mafarki akwai in ka tashi daga bacci akwai idan za ka shiga bayi akwai in za ka fito daga gida akwai in za ka shiga masallaci akwai zikirin da za ka yi in za ka fita akwai in ka ga wani mutum da wata musiba akwai in ka ga wani mutum da wata ni'ima akwai zikirin da za ka yi duk abin da kake yi na rayuwa na yau da kullum akwai zikirin da za ka yi wadhkurullaha katiran kenan ku ambaci Allah da yawa sannan ga sauran azkarul mutlaqa wanda su ake buƙatar a yawaita yi tasbihi da Allah yake ta maimaita mana yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahu al mulku wa lahu al hamd subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al azim ga zikirori la ilaha illallah da sauransu ga sunan ba iyaka ya zama bakinka kullun zikirin Allah ne yake ciki shi yasa duk wani bala'i in ya faɗo ma zai same ka a cikin zikiri lokacin da mutuwa za ta duro ma sai ya bakinka ya riga ya saba da ambatan Allah sai kaga mutum ya mutu da kalmomi na zikirin Allah a bakin shi saboda ya riga ya zama cikin wazkurullaha katiran wanda Allah yake cewa wadhakirina Allah katiran wadhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran aziman sai zama koyaushe kana da zikirin Allah subhanahu wata'ala da kake yi da haka Allah ya ce wazkurullaha katiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna za ku samu babban rabo a wurin Allah subhanahu wata'ala wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha aw lahwan faddu إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله يقول وإذا رأوا تجارة إذا سنقوا ونكاس وانتي أو لهوان أو لهوان ko kuma wani in faddu ilaiha sai su watsi su tafi zuwa ga kasuwancin ko kuma zuwa ga wannan wasan wa tarakuka qa'iman sai su barka a tsaye kul ka ce musu ma indallah abin da yake wurin Allah na alkhairi da lada da ake samu in an zauna din khairun min allahwi wa min at-tijara yafi alkhairi fiye da wasa da kuma kasuwanci wallahu khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Jabir ibn Abdullah Allah ya yarda da shi yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Madina ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ba. sai fa aqbalat ayrun min ash-sham yace sai ga wata tawaga wani ayari yazo daga Ya yazo a wata riwayar hadisin cewa a lokacin mutane sun kasance fi ju'in wa ghala ana cikin yunwa da kuma tsadar kaya abubuwa sun yi tsada mai tsanani sannan kuma ga mutane suna cikin rashi da yunwa da haka suna cikin wannan halin sai ga wasu fatake sun zo daga sham waɗansu suna cewa fataken su dihiyatul kalbi waɗansu kuma suna cewa abu mas'ud a sakafi da sauransu ala ayi hal kissar ta nuna cewa waɗansu fatake sun zo da kayan abinci daga sha. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsaye da aka shiranta cewa gashi nan abinci ya zo sai mutane suka tashi da gudu aka tafi kowa yana kokarin ya je ya samu kowa yana kokari ya je ya samu Jabir yake cewa illasna ashara rajulan sai mutum goma sha biyu kawai suka rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a masallaci da suka je sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba suka gama bayan sun gama sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha idan suka ga kasuwanci bana suka ga fatake na kasuwanci sun zo aw lahwan ko kuma suka ga wani wasa suka ce da ake nufi da lahawu ana nufin kaɗe kaɗe domin yana daga cikin abin da ake yi idan fatake sun iso akwai ganga da ake bugawa ta musamman na sanarwa cewa ‘yan kasuwa sun zo kayan fatauci ya zo da haka aka ce aulahwan in faddu ilaiha sai su watse su tafi zuwa ga wannan kasuwancin ko kuma zuwa ga wannan wasan Allah ya ce wa tarakuka qa'iman sai su bakka a tsaye na manzon Allah yana tsaye yana hudu ba suka ce wannan dalili ne daga cikin dalilai wanda yake tabbatar da cewa hudubar juma'a ana yin ta ne a tsaye ba a zaune ba domin Allah ya ce wa tarakuka qa'iman suka barka a tsaye ya zo a cikin almarasil na al-Imam Abu Dawud al-Sijistani daga Muqatil ibn Hayyan rahimahullah yana cewa wannan kissar wannan abin ya kasance ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yin hudu ba bayan yi sallah a lokacin manzan Allah hudu ba yake sallah yake fara yi ta juma'a idan ya yi sallah aka idar da sallah sai ya yi hudu ba daga a lokacin an riga an gaba sallah hudu ba ne kawai ya rage ake yin hudu ba da aka wasu suka watse suka tafi saboda mai saboda a wurinsu an riga an yi jigon an riga an yi sallah kuma an saurari wani abu na hudu ba da haka suka tafi suka je zuwa ga wannan harkar na kasuwancin nasu da haka kenan ba wai sun tashi sun tafi sun bar sallar bane sun riga sun yi sallah sun bar wani bangare ne na hudu ba a lokacin da suka tafi wannan shine abin da Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin a cikin al-Marasil shi yasa daga lokacin sai manzon Allah ya koma yake yin hudu ba sannan sai yayi sallah bayan an yi hudu ba din baya fara yin ba baya fara yin sallah sannan yayi ba daga baya da haka Allah ya saukar da wannan wa idza ra'aw tijaratan ana zargin waɗanda suka aikata wannan laifin ana zargin su an kawo ayar da sigar zargi yadda cewa su abin da suka yi abu ne wanda yake na zargi amma ba zargi na abin da aka hana ba ɗabi'ar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wurin yin irin wannan dama asali abin ba a hana ba sai idan sun yi ne sai Allah sai ya saukar da hukunci in sun yi ne sai a ce kaza babu kyau an dai ana yin kaza an yi umarni da daina yin kaza ko idan ba su yi kaza ba sai a saukar da wahayi a ce a yi kaza da haka wannan abin da suke yi ba abu ne wanda ya cancanci zargi a kai ba saboda dama asali ba a hana yi din ba balle a ce sun yi abin da aka hana daga idan an yi ne an saukar da hukunci na sai su ci gaba da nizimtar wannan abin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar ko kuma wannan halin da aka hana su ci gaba da yin aiki da shi dama su ne madubin su ne suke yi a saukar da hukuncin sai su aikata da aka yi sai idara auti daratan in sun ga kasuwanci wa nin faddu ilaiha Wata raku ka qa'iman sai Allah ya ce ka faɗa musu ma inda Allah abin da yake wurin Allah na sakamako da alkhairi abin da zaka samu na sauraron huduba din da tsayawa kai sallar juma'a kairun min Allahi wa min at-tijara yafi alkhairi fiye da wasan da zaka je ka gani kuma yafi alkhairi fiye da kasuwancin da kake so ka je aka daga abin da zaka samu ranar juma'a alkhairi shi yafi duk abin da kake tunanin zaka je kai ka bari juma'ar ko hudubar ta kubuce maka sai Allah ya ce wallahu khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa baka sani ba watakila dalilin wannan juma'ar da ka zo ta dalilin ta zama sababin da Allah zai azurta ka ta hanyar da baka sani ba daga Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa shi yasa aka rawaito daga Arak ibn Malik yake cewa ya kasance idan yayi akai sallar juma'a aka gama sai ya fita in ya fita waje sai ya addu'a ya ce Allahumma qad ajabtu da'watak wa sallaitu faridatak wa intashartu kama amartani farzuqni fa in fa anta khairur raziqi sai ce ya Allah na amsa kiranka kaga ce idan nudiya lis salati min yawmil jum'a na amsa kira sannan nazo na sallaci farillarka na saurari hudu ba kuma na yi sallar juma'a sannan kuma bayan na gama wanta shartu kama amartani na fita kama yadda kai umarni ka ce fa idza qudiyatis salatu fanta shi, rufin arziki. na fita ɗin, na tafi nema da haka ya Allah ka azurta ni kama wa'attani kama yadda kai alƙawari da haka ya Allah ka azurta ni min Ya ce ya Allah ka azurta ni daga falalarka ana da zan fita Allah ka yi min tawfiki ka datar da ni da arziki da falalarka kai ne mafi alkhairin masu azurtawa da aka yayi wannan umarnin na ayoyin gaba daya an kira sallar juma'a ya amsa kai tsaye yayi sammako ya zo sallar juma'a sannan an yi huɗuba an yi sallah da shi sannan bayan an yi sallah yayi zikirin Allah ya fita ya tafi neman arzikin shi sannan kuma ya roki Allah Allah ya datar da shi da abin da Allah yake datar da waɗanda suka bi umarnin Allah haka wannan shine abin da ake bukata na amsa kiran Allah subhanahu wata'ala dangane da eh, kiran juma'a da Allah ya faɗa abin da ya shafi juma'a da sallar juma'a yana da hukunce hukunce da sharuɗa da dokoki waɗanda suka masu yawan gaske waɗanda malamai suna bayanin su a cikin littattafai galibi duk wani littafi na fiqh ko na hadisi za mu ga akwai kitabul juma'a ko babul juma'a wanda ya magana akan juma'a da hukunce-hukuncenta wanda yake nuna mahimmancinta da kuma matsayinta a cikin addini muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu kiyaye dokokin shi a bayyane da koyi ya sa mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك